inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan uwa kun ga wannan da kuke gani to shine ibn taymiya wannan ibn taymiya wannan na gefen shi kuma shine albani waɗannan da kuke gani su suka koyar da ta'addanci kashe mutane da yan boko haramun suke yi da yan kidnapping waɗannan su suka koyar da wannan ta'addancin a cikin littafin su da sunan addini ibn taymiya kenan wannan da kuka ganshi gashi nan wannan mai mai mai mai kwalakwalan idanuwan ibn taymiya shi ya koyar da ta'addanci a cikin littafin sa wannan kuma shine albani shi ma ya kwada ta'addanci a cikin littafinsa duk kashe mutane da ake yi da ainihin zub da jini a cikin littafin wannan bawan Allah Ibn Taimiyya da wannan Albani suka koyo wannan ainihin karatu Bar ma ku ji bar nuna muku littafin dubo wannan littafin gane majmu'ul fatawa kun gan shi ko majmu'ul fatawa wannan littafi majmu'ul fatawa a cikin wannan littafi a cikin wannan littafi Ibn Taimiyya ya tabbatar da ya kashe mutum da hannunsa musulmi ba kirista ba saboda ka kashe mutane babu gaira babu dalili a masallaci ko a coci da sunan addini waɗannan mutanen da kuke gani albani da ibn taymiya su suka koyar da wannan su suka koyar bari man karanta muku bari man karanta muku a cikin littafin ku gashi idan ka duba wannan littafin majmu'ul fatawa na ibn a mujalladi na ainihin 14 shafi na 71 daidai za ga inda ibn taymiya yake cewa wa qarqatala sayfu shar'i man qatala haqiqa takobin shari'a ya kashe wanda ya kashe Yawai takobin shari'a kawai ibnu taymiya ya kashe wanda ainihin ya saba mai a ra'ayi sai yake cewa wai takobin shari'a ne ya kashe shi shi ba sarki ba shi ba shugaba ba shi ba gwamnati ba amma saboda ta'assubanci dan uwan shi musulmi ibnu taymiya ya kashe man qatala min haula daga cikin wa'annan mutanen misul shakhsul ladzi qatalnahu misalin mutumin nan da muka kashe shi ka jigo kun jigo ibnu taymiya yayi furici a cikin littafin shi sun kashe wani sana kamsa ashara sana a shekara a sana kamsa ashara shekara ta goma sha biyar ibn taymiya da hannunsa ya kisan kai wa kana lahu qarinun atihi, wannan mutum yana da wani aboki da ke zuwansa wa buhu ya masa kashifa fa yasduqu ya gazgata shi taratan wani lokaci wa buhu ya karyata shi wannan mutumin ba wai arne bane ba a'a musulmi ne musulmi ne amma ibnu taymiya saboda ta'assubanci ibnu ya yasa aka kashe shi kuma wannan mutumin malami ne wanda yake irin ainihin harkar tsubba haka ina aka ce ma ko boka ne ka je ka kashe shi ai ba ce ka je ka kashe shi ba to wannan koyarwar su ibnu taymiya kenan a cikin littafin shiga shi ya tabbatar da ya kisan kai saboda duk ta'addancin da ake da kisan kai da ake yi wallahi wallahi wannan ba wa'annan mutanen da kuke ganin su suka kai kafa wannan ta'addancin bari ma in sa muku ku tabbatar da, da ainihin kunnan ku ku gani albani da ja'afar da fantami ku ga yadda suka tabbatar da cewa lallai ilalla su 'yan ta'addani lalle sun koyo ta'addanci da kuma ainihin Idris dan tashan Bauchi ku tabbatar da almajiran Ibn Taymiyyah dukkan su ba sa son zaman lafiya su suke son a yi yaƙi su suke son zubar da jini bari in sa muku ji bari na sa muku ku gani